أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائم الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحبه أما بعد أيو قرانا الله دي tara ga watan zulki'ida ثلاثين na 1434 daidai da sha biyar ga watan tara 2013 za mu cewar karatu cikin ishiriniya a kan yabon alai muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda za mu tashi yau shine harfi harfin sa'i harfi na can karatu na bakwai yau سراحي أروح على ذكر النبي وأبتدي وأرجو به في الحشر تكريم مولدي لأني والمهدي بالله يهتدي فنيت إلى مدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنان لسان بالمحبة ينفث فرى حيث لا إنسي يسري بذاته فقدس في أخلاقه وصفاته على الرغم من أمداده وشناته فقدت على الإذناب من في معجزاته أباهث عنها ما استدعت وأبحث شنتي أروه ina marece dama marece da zarar rana ta gwabta zuwa dare shine marece wa aktabi ina sabko shi ko da zaran rana alfijir ya keto zuwa rana ta gwabta shine ya ce a ruhu ina marece wa aktadi kuma ina sabko ala zikirin nabi a kan kirarin annabi muhammad shine yabonsa abinda suka ne sun da'iman kullum cikin yabon ma'aiki shine sana'ata shine aiki na haka abdullahi ce mali siwa shauƙi lahu min kusguji ce sun da wata sana'a sai begin suna ga mai sun kama a ce to sai da ka dage yabo kawai kullum ni kake fata nan gaba ne ce wa'arju ina da mahaka kima mauridi girmama maturkata shine mashigina fil hashir a cikin taron alkiyama bihi albarkacin yabon da nika wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan babban manuwa da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ishiriniya ya ce ko wani abu babban manuwa shine ne sadu da rahama Allah subhanahu Ta'ala saboda kirari ka zan gaban badin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba don a samu wani abu na duniya ba li'anniya cewa ni sanaitu na karkatar ina na lisanin alfuzurun halshe na ma'ana raba mahalshe na yan kufu wanda ke tohin magana bil mahabbata da soyayya ina ni karkata shi ila mahin nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal mahadi alhali mai shirya suwa ya hata da shirya shi ne billahi zuwa ga Allah subhanahu wataala mana ina fata shirya Allah sara annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi bi zatihi da jikinsa ba da ransa ba har su inda la insiya ba wani mutum ya siri da ya tafi shi Isra'i da Mi'raj Ka bisa don haka an tsarkake fi a halaki ga dabi'unsa sifati da siffofinsa akhlaq ɗabi'un da za su bayyana ga hili sifat kuma ɗabi'un ka na can ciki da yawa za ga mutum da zahiri na kwarai ne da yadda ya nuna amma can ciki akwai matsala wani kuma can cikin ba matsala amma waje ba matsala ne ko to akwai bambanci kenan wato na faɗi wannan magana ne ban ma'aiki alar rarrame domin in ba da takaici in ga hanci min abdadihi daga makiyan ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shunatihi kuma makiyansa inna shani aka walaftar ya ma sha maki ashunatu makiya sabattu na tsayo alal idinabi ga yawai kowa fi mujizati ga samun mujizojinsa kullum buka inda ya samun mujizojin ma'aiki in wake su ina bincikowa an hada ga mu'jizojin ina binciko malamai wa haka kuma ina bincike ni karan kaina iya wayina in ni malamai in ce eh, mu'jizoji ke ne wani na sun domin ya sa su cikin waka kuma ni nan ina bincike karan kaina har kenan ala basiratin ya yi masu waka irin su alburda da dai sauransu suna ne ala basira domin duk mutum ya yi waka da kowane yare to ka tabbatar da yana da ilimin wannan abin da zai waki ko da kana ganin abu ba ba na kwarai ba ne, misali idan bai da ilimin wakan nan ne zai ce mu da sai zai yi to don shi ne suna yi ala basirata ne akwai wani wanda wahami ya ɗauke shi ko son rai ne kuma daidai san cewa su waɗannan bisa ga ilimi suke abinsu ba ya ce abin da yasa kaka gani suna wuce wuri can ga bakin sai ya ce suna wuce wuri wurin rabu annabi sallallahu alaihi sallama saboda suna da ilimi na arabiya amma ba su da ilimi na addini yanzu duk wuzuzin ne ishirin na yasa ka ji irin al-imam busiri yadda ya jero alburda dinsa da hamziya ɗinsa ya ji ce mu alaihi sallallahu har shayar suwa ta da haihuwa ta da da'awa ce har ya kwado ga sahabban annabi sallallahu sallan. wasallam ka. ayoyi da hadisai na da maganganun malamai yan narke ya yi su kuma a ce ba ilimi wannan saurayi ne kawai walilla me zai sa al'amari ba zai zan haka ba na in yi cikin cikin mu'jizojinsa wa kad habbahu rabbuhu hakika matalicinsa ya yi masa baiwa bil hizzi da tsari ko ta nasa maimakon habbahu habahu wa kad habahu rabbuhu hakika matalicinsa ya keɓance shi bil da tsari Allah ya tsare annabi sallallahu alaihi saboda lokacin da aka ce sirra da miraji lam aina ainahu idanunsa ba su ketar iyaka ba wala zaga kalbuhu zuciyarsa ba ta ce ba ma'ana ba ta karkace ba yana nuni ga aya ma za ghalbasar wa ma daga yabon Allah ya ma'anin sallallahu alaihi daga cikin yabon ya masa gabatiya zama na an huta barin ziyarta a nan sallama haifu ta sa'ad da namiku da kurbuhu ba hukunta in kusance shi ba to zaman nan na hasabati irin zaman ba irin tsari mai nisan gida ne amma ya ibuhu ga wanda yake so wai ya nuna ma son ba karami ba ne saboda idan ga masoyinka gasa sun yana da karamci amma gwargwadon nisan ka da masoyinka gwargwadon karuwar so shi ne ke son ya nuna ya tiro yana hirata istiyakan domin begensu to wannan mafulul ajali ko kuma ya tiro yana hirata istiyakan don eh, eh, alhali yana mai su sai zan hali to sai ji kamar ya hirata amma wanda da hukuncin Allah ya labbe su shi ke sa shi naki ma'ana shi ke turkin tashe shi daga na san ma abin da yake so na ziyara in wa ma talabbasu biha illa ya fi cikin suratul ahzab to sai la wallahi at haqiqa asama Allah siyadata Allah ya raba kaso na shugabanci wal ihsana kuma kyautatawa wata nusa fi ihsani tare da kyautatawa fil qawli ga fada wal amal da aiki ihsani ga fada da aikatawa to Allah ya raba su li Ahmada ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi fil azal tale tale haka Allah ya hukunta falillahi Allah dai san ma asda abin da ma'aiki yayi na baiwa walillahi Allah ɗaya san ma bazal abin da watsa na baiwa fassara ta zai ko ku falillahi Allah ɗaya san ma asta abin da baiwa ga Allah Muhammad sallallahu walillahi Allah ɗaya san ma bazal abin da watsa na baiwa ga al'umma saboda aiko Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul al-imran laqad manna Allahu lil mu'minina ba'atha fihim rasulan wallahi tabbas Allah ya yi mamumine baiwa ya aiko musu wani irin manzo cikin to sai malil ya tama ma'aiki agajin marayu ne wal masaki agaji ne ga miskinai masaki sai ka ce zillin innuwa warifun wacce take ita innuwan mai ban shawa idan an ɗauki wawa asliya kalimar warifun abu mai ban shawa sai zanna a ci ga zillu idan da kenan in za a arabi sai a ce wa warifu a wawu wuta adafi amma kalimar warifun to wawu asliya ce don haka warifun mai ban shawa kuma ana iya ɗauka din nan wawul adafi kenan sai zanzillin in wa da rifun a gani ko a sai a hidda rifun daban kenan akwai kalimar rifin kuma akwai kalima warif wa gayyata agaji lahum sun tabbata ga miskinai din nan da marayu inda wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sala ne zai nufi ga zuhudu shine gudun duniya sala ya hitabatu an hawa a kada salwatin muhi kacho hitabatu an hawa duniya hutar son duniyarsa A daraka don haka ya a arfa a hudu watan mahi babban kaso min maulahu daga matalicinsa wannan ma jalla lokacin da ya bayyana nura kuduwatan alhali na hasken koyi lilwa ga talikai sawa ya zauna fi nura kalwatin cikin haske na aiki ma'ana shi ina da zara hira'in kogon hira da shi kaɗai da hannafa yana ibada kogon hira tsakanin da makka nan harami mil uku ne kogon hira can da ke tafiya yana ibada ta hanyar ƙaurace ma gumaka din nan da kuma tafakkure da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to ya yi haka ƙabla nuru ya kan hasken manzanci ya sami a aiko shekara ƙarshen ta har na ya jibril alaihi salamu ya ce mai ikira abin nan har so uku يتورين خديجنا تزملوني سملوني دينا تهوى آه، تتجو يتي تثيروني تسيروني دينا وانا شيني هوركو حديثنا بخارنا الهميدي تسين مبتدي كي كوي بهيد أنو سنة سنة كي بسنة تيما فهو النبي من شيني النبي فاوت ننتع لليو أجي من شيني النبي المؤتحر وانت أنت بركة زوتي يسا خلا ya hikimatu anin duniya da duniyan nan don limahu a kamar don abin da ya girma shi ne yadda Allah wa ridwanu Allah ya tuwa wa aka bala ya fuskanta zai haka yana neman gaskiya wa alhali kowa mutsiri ya ba ta baya to lokacin take da wuya nan wa yana batun a yi ma aiko shi sallallahu alaihi wasallam sabitu mai tabbataccen manadin kalbi maratin zuciya ne ma'ana hankalinsa kwance waljau alhali sarari a gaban ya cika da kura lokacin da sama ta tuma da kura yaƙi lokacin ke da ce shi sallallahu alaihi wasallam karimu manalin kafi mai girman baiwar tage warad alhali lokacin hadama as'atu ta bushe to lokacin kowa na boye abinsa to lokacin ma annabi sallallahu alaihi yake sako yake kara sako alherin saboda lokacin cikin matsuwa ne tawajjah وجهها يا قسكنت للأخرى زوى لاهرة بأكثر من وجهة من كلمة قسكنت وقال نجح الدنيا أكيد لا تعوش الدنيا لا تعوش بأظهر النشاة ما هي ساوتك تقول الفاتن ما هي داد فرن تكي وفي وجهه يتبتك خصوص للعين إدان القوة وقال ليش صلى الله عليه وسلم زيد فرن تكي فكوب سناه سفك حسكين سأل ma'ana hasuwa haskensa lam ya bai ban laila shuhatin daren rikici kowane iri ba ma'ana ni haskensa bai ban matsaloli ba da sannu bi an hulkar da wata a cikin rabkana ta jahiliya wa gisal mugawwif an agaji mai neman agaji a cikin littafi na ta'limul anami na shi abdullahi shahi na hudu daga cikin wudujojin da ya kawo na alima watan akwai wata mata wacce tsohuwa ce a juhutun amiyahu tsohuwa ce makauniya ba ta yi ɗan ta yarusu da ta kai koke wuranin sallar sallama shi kenan ya tasai haɗin ya ci gaba da cin abinci ya kashe abdullahi kawo shi kenan yara wata kuma aka turbuɗe ta da aka turbuɗe ta sai anan sallar ya ce kabarin ta ya tashe ta sun ce mata to ai uwayenta sun musulunta Tana son ta koma wurin mahaifanta ta ci gaba da rayuwa ta ce a ma'aiki a ɗiban ne nan na samu Allah ya yi min su ma'ana dai abinda na samu wurin Allah na ni'ima ya yi min bisa wayan koma a nan duniya nan sai ta koma daga cikin wuzojin da shi Abdullahi kawo na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ta'limul anam shahin hudu to alamun dalalati alamar bata gaba ɗaya ta shayi an fara sumurwa ko kuma afa sai a kaddara ta huwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahi rasmar dalalati alama duk da bata man maha ya karbi shahi wa shi alama bata mutata sun sa'ad da ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam sakranin jahalata duk wani mai magagi mai mayi na jahilci ko asbaha ya waye gari kasfa ya wartsake ma'ana mayin na jahiliya ya sake shi daga cikin mayan jahiliya mutanen jahiliya suna da wata aƙida jahiliya kadima wadda yanzu muna da jahiliya hadisa sabuwar jahiliya ita tastan akwai mawaƙi na zamanin jahiliya ce to tsaya ku ja in daga kabila ta ne ya ce wa ma an illa min huzayyata in gawaitu wa in tarshuk guzayyatu arshudi ni ba ruwa na ni kabila guza yi na kabi kabila ta in ta shirya in shirya in kwace in bacci abin jahiliya ko to yanzu ko rika malamin idanu ne mallakin nan in ya bace ba zai ce lalle ba zan malam wani ga bacewa ba a babu ruwa ne man ya kabi ko malamin ya bace zai bi shi to kaga jahiliya sabuwa kenan ko da haka ka sauri ke ke ke ke ke mallami suka yi kaga akwai matsala duk da mallamin ka da ke gaya ma karatu in ya kauce sai ka jaye mai je ya kauce wanda shi ka'ida ta musulunci don ba shi ka kabi ba abin da ya gaya ma ka kai don haka in ya kauce ya sa ra'ayi ne ka jaye mai ya ra'ayi bai hana kuna tare ba to amma za haka wani Allah ke mai tare da ya kauce mu hanyar magabata amma an ci gaba da ginsa ka gano muna cikin jahiliya sabuwa ke to tawaki wa ayatin saurari na ayoyi mujizoji shari'a ma'ana annabi mafaki wajen nan to yana nihin hakai kai na mujizoji na annabi sallallahu sallama wala sun bayyana li ahalin fahimta ga masu fahimta amma fi kulli man ta kowace manuwa kama mata adduha kamar yadda hantsi na rana ya fito da hiliyar bayyana ko ta ta mujizojin annabi sallallahu alaihi wasallam fala nadiru ba wani mai ƙiri ga mujizojin nan ya tabayyato wanda zai yi naki fi hairatin cikin ɗimuwa game da mujizojin kowane amuli ɗin sallah sallama shi ne guri shi ne abin guri na amma al'akafa mahi nisa garin domin ina spain andalus kenan shi ko yana madina sallallahu alaihi wasallam wasu shi abin wadanci abin tawassuli wal shi ma a gurace gurace gaba ɗaya lahu sharaful ukhra daukakan lahira ta tabbata ga annabi sallallahu sallama. ila sharafin duna tare da daukakar duniya kalmar ila dama da ta kan zuwa ma fi alqur'ani ma a cikin batu na alwala din nan wa aydiyakum ila almarafiqi kaga ma almarafiqi ko arjulakum ila alka'abaini ma'ana ma alka'abaini tare da idan saudin ta ne ila sarrafa duna tare da daukakar duniya don kama ya sa duma ku duna yake an kaga ko gehin na na kuma adduma dama goma kafin kashi adduma mutum mutum shama'ilu da biyu alaihi sallallahu sallama simaru shine musa khabar musa ɗin itace ne wanda abdulla innuwa wanda da abin ɗiba ya tabbata liman yawi ga wanda ya taro kai lahagare su to haka da biyu ne suke Dan ya ce inuwa da abin ɗiba kenan a yi lale da marhaban da zuwanka sannan a baka alheri shi da suka lale marhaban ba a gince ma wasu abu shi ka inuwa sannan kuma abin ɗiba shi ne a baka alheri to in hannu idan ya yi sosai aure ka ko ya tausasa aure na ko kusance ka fala nadarun ba wani tunani na yan adam yanzu ma wanda shi tunanin ke jin kishirwa wannan duk isti'ara ce wala fikira ba wani tunani na wani mutum ya gare su wanda ke cin yin abinci ma'ana an wanke kwakwalwarsu game da ilimi na addinin musulunci nabiyin huwa nabiyun shi wani irin ba annabi ne mai daraja karimin mai girma karimin mai alheri كريم من فروم الله كريم مدوكي أوكي الله خلقه الله يجرم من أجيونسا الله سبحانه وتعالى أتكين سورة نون التي وإنك لعلى خلق عظيم من تأكيد تأكيد وأتكين وإن إن دينا للتوكيد kuma aka yi ka wa inna ka lil khitab hakika kai la ta rantsuwa ce la wallahi kuma aka kawo ala wanda ke nuna fokiya bisa ga kaga hudu ko hulukin na kiratu ta'zim da tabi'u kuma aka kawo musu la'ati aka ce azimu tabi'in manya manya wa ka innaka la'ala hulukin azim to shi kan azama Allah khulqu an tambayi Aisha radiyallahu an wa ardaha da Jum'ar sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhu al-Qur'ana duk da jihinsa gaba da alkur'ani don haka sai ku tafi cikin alkur'ani ku gani. duk abin da Allah ya ce a yi ma'aiki ya yi duk abin da Allah ya ce ka a yi ma'aiki bai yi shi ba kenan tsara hulhul qur'an sallallahu alaihi wasallam na da baiwar tafihi tafinsa kalbe su kamar girgije ne a zuwa da sako wata kahoruwansa sannan waje yi hasken huskarsa albadar ka ta yi sa hudun wata ne nan wanda ya haskakar da uka husa sanninsa abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa ma ra'aytu shay'an ahsana min min min rasulillah ban taba ganin wani abu wanda ya kai kyawun alaihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna shamsa tajri fi wajhihi kamar rana ce ke gudana ga fuskarsa wa idza tabassama yatala'u fi jiduri eh murmushi zai kama kyalkyalle a cikin gidaje a dangin gidaje Kara. sanna an yi sa kalmin alim sallallahu alaihi wasallam fasatta kalmin sa da taka kalmiski ta ce turaren almiski bal ita wannan batun cewa almiski an wuce shi ko shi kasatta kalmin alim sallallahu alaihi wasallam fauka ta wuce almiski menene dalili ibn kamshi ma ya hulu wanda yake gushewa wurin kusa da wanda ke zaman ne ne bai gushewa washatta na sun bambanta a yi. don haka amshin da ke da ke gushewa shine na almiski ko mira da wasa, shi ko wanda ke zama shine kamshi na alaihi sallallahu alaihi wasallam shi almiski din nan turare ne mai tsananin kamshi don haka da a gare shi kwarai an ce in ka sa shi cikin tufafinka sai su sau ke yi nan inda ka sa din nan sai yanke aka sa shi a cikin wuta to duk inda wannan hayaki yake sai almiskin sai an ji an sa almiskin sun da ka kasa shi ko da ka tafi shi ke alhamdulillah